Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma a Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu hashin Gumel daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirye shirye namu na yau kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To yau talata Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango 'yan sa'o'i bayan da ta yi tayin koma kan teburin tattaunawa da Amurka. a karo na biyu majalisar dokokin birtaniya ta yi watsi da shirin firaminista boris johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar birtaniya daga turai ba haka kuma shugaban amurka donald trump ya ce gwamnatinsa na tattauna yiwuwar baiwa 'yan kasar bahamas da mahaukacin guguwa ta shafa takardar izinin shigowa amurka ta wucin gadi kanin labaran kenan 'yan shiya sun gudanar da jerin gwano da gangami a sassa daban-daban na najeriya duk da umarnin da jami'an tsaro suka bayar na haramta yin haka muna da rahoto bayan labarai sai kuma umarnin da kotun ɗaukaka kara a jamhuriyar niger ta bayar da ya umarci wato a biya 'yan gwagwarmaya diya nasiru ba tsari zai gabatar da shirin noma sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aikowa ta hanyar imel kamar yadda muka saba a za mu ba ku dama kuma domin bayyana ra'ayoyinku da yamma idan allah ubangiji ya kai mu sai a garzaya mu na sada zumunta domin jin haka yanzu dai ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Yau Talata Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango 'yan sa'o'i bayan da ta yi tayin koma kan teburin tattaunawa da Amurka. Wannan shine karo na goma Koriya ta Arewa ke gwajin makamai tun farkon watan Mayu lokacin da Koriyar ta koma harba makamai masu linzami biyu bayan dakatarwa da ta yi na tsawon shekara ɗaya da rabi. Gwajin na nuna yiwuwar Koriya ta Arewa za ta ci gaba da matsawa Amurka lamba duk da yake ta nuna alamun komawa tattaunawar da ta cije tun watan Fabrairu. da yammacin jiya litinin wani babban jami'in diflomasiyyar koriya ta arewa ya ce koriya tana son zama gaba da gaba da amurka a ƙarshen watan nan sai dai babu tabbacin wannan gwaji da ta yi zai kawo tsaiko ga tattaunawar shugaban amurka donald trump ya faɗi a baya cewa ba shi da matsala da gwajin makamai masu cin gajeren zango da koriya ta yi a baya amma bai ce komai ba gwaje-gwajen da ta yi na baya-bayan nan. a karo na biyu majalisar dokokin birtaniya ta yi watsi da shirin firaminista boris johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar birtaniya daga turai ba johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaben gaggawa ranar goma sha biyar ga watan oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar saboda ta amince da tsarin na shigar wato na shirin ficewar ko brexit gabanin babban taron shugabannin kungiyar tarayyar turai eu bayan ƙuri'a ta bijirewa da aka kada jiya litinin johnson ya aiwatar da shirin nan nasa da ake takaddama a kai na dakatar da majalisar dokokin na tsawon makonni biyar har sai sarauniyar ingila ta gabatar da jawabinta na shekara-shekara ga majalisar dokokin mai kunshe da bayanin shirin ayyukan majalisar da gwamnati za ta aiwatar a shekara mai zuwa watsi da batun gudanar da wani sabon zaɓe da majalisar ta yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da sarauniya elizabeth ta ingila ta bayar da goyon bayan ta ga ƙudurin dokar hana johnson aiwatar da shirinsa na brexit ba sharaɗi wato ficewa daga tarayyar turai ranar 31 ga watan oktoba ba tare da an zayyana yarjejeniyar rabuwa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa na tattauna yiwuwar baiwa 'yan kasar Bahamas da mahaukaciyar guguwa ta shafa takardar izinin shigowa Amurka ta wucin gadi. Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House jiya Litinin cewa muna magana da mutane daban-daban masu yawa akan batun. Duk da haka ya ce akwai buƙatar mu tabbatar da cewa duk waɗanda za su shigo daga Bahamas suna da takardun da suka kamata. masu ayyukan ceto a bahamas na ci gaba da famar neman gawarwakin mutanen da ke raye a cikin baraguzan da suka biyo bayan barnar da mahaukaci guguwan nan ta doriyan ta yi a yayin da 'yan sanda suke kira ga mutane da su yi rijistar waɗanda suka ɓace a unguwanninsu jiya litinin 'yan sanda sun ce adadin mutanen da suka mutu zuwa arba'in da biyar ne to amma suna kyauta zaton adadin mace-macen zai ci gaba da karuwa ganin ana daɗa gano gawarwaki. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya litinin jaridar the new york times da gidan talabijin na cnn sun fitar da rahoton da ke cewa hukumar tattara bayanan sirri ta amurka tana aiki da wani kusa a gwamnatin rasha wanda ya taka rawa a binciken da aka yi na cewa shugaban kasa vladimir putin ne ya bayar da izinin yin shishigi a zaben shugaban amurka na 2016 baki ɗaya kafofin yaɗa labarin na amurka ba su bayyana sunan mutumin ba amma wasu kafofin yaɗa labaran rasha sun yi a wani rahoton manema labarai wato a wani taron manema labarai a yau talata mai magana da yawon gwamnatin rasha dimitri peskov ya ce sunan mutumin da aka bayyana a rahotannin ya taba aiki a da ofishin shugaban ƙasa amma ba a wani babban mukami ba kuma ba shi da ikon aiki kai tsaye da shugaba fitin haka kuma peskov ya ce an sallami mutumin shekaru masu yawa da suka gabata baki ɗaya kafofin labaran na amurka sun ce an fitar da mutumin daga rasha a shekarar 2017 bayan da yake amincewa da tayin da aka masa na barin ƙasar cnn ta ce shawarar da aka yanke na fitar da mutumin daga wannan babban matsayi an yanke ta ne saboda damuwa da ake da ita kan yadda shugaban ƙasa donald trump da jami'an gwamnatinsa suke ɗaukar bayanan sirri. daga ƙarshe gwamnatin shugaba trump ta ce yawan bakin hauren da ake kamawa akan iyakar kudancin amurka ya ragu da kashi 22 cikin 100 a watan agusta sannan ta ce wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da ƙasar mexico ke bayarwa ne wajen fatattakan masu shigowa ba bisa ƙa'ida ba Mukaddashin kwamishinan hukumar kwastam da kare kan iyakokin Amurka, Mark Morgan. jiya litinin ya ce yawan bakin hauren da aka kama ko kuma aka kore su suka koma akan iyakar amurka da mexico kimanin dubu hudu ne a watan agusta ya ce wannan adadi ya gaza na watan yuli da kashi 22 cikin 100 sannan ya gaza wato ya gaza na watan mayu da kashi 56 cikin 100 duk da wannan raguwar masu shigowa ba bisa ka'ida ba kaman da aka yi a watan agusta shine mafi yawa a lokacin irin wannan cikin shekaru fiye da goma To gaida Sarfilu hashin Gumel da karanto labarai. To madalla bari mu faro takon a Najeriya inda kungiyar 'yan shi'a ta gudanar da gangamin ashura a birane da dama na kasar duk da haramta gudanar da gangamin da rundunar tsaro ta yi. Wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya na da ƙarin bayani daga Abuja. Kungiyar Inshi almajiran Elzazzaki lokacin gudanar da muzaharar Ashura ta goma ga Almuharram a wasu yankunan jihohin arewacin Najeriya. Tun kafin fara muzaharar da almajiran Elzazzaki a kungiyar IMN a takaice suka ce an kashe musu membobi, rundunar 'yan sanda ta fitar da sanarwar cewa duk wani mai son yin gangamin Ashura na iya fitowa kamar yadda shi ake yi a sassan duniya, amma banda 'yan kungiyar IMN da aka haramta kuma ake ɗaukar ayyukanta na ta'addanci ne. Na zanta da ɗaya daga masu magana a madadin almajiran Elzazzaki wato Muhammad Ibrahim Gamawa bayan kammala muzaharar a lafiyar Yobe jihar Nasarawa. Kamar yadda shi da jana ya alkawari ya yi mana kogin jini da kuma dalar gawace a garuruwa. Muhammad yadda kake magana ne wani lokacin muna so mu ji ya lamuran suka faru ba kogin jini da sauransu ba ya lamuran suka faru a eh, wasu muna da labarin kamar kuna bayanan cewa an samu asarar rayuka. A misali a agare sun kashe mutum uku a gombe an kashe mutum uku nan ma a kaduna an kashe mutum uku a inela an kashe mutum ɗaya sannan kuma a garin yanan ma an kashe mutum ɗaya a sa'annan kuma raunuka kan suna da yawan gaske a katsina sai da ba an gama muzaharar suka je suka kewaye gidan mala yakubu suka yi ta an tafiya gas suka yi ta matsawa mutane amma kuma an ce a talakawa na anguwan wayanda ma ba yan uwa ba sun harzuka sun zo sun kewaye wajen don su kawo wa yan uwa musamman malam yakubu ɗauki to lallai sai alkawarin da sai to ya yi ya cika ba ba alkawari bane Muhammad Ibrahim Gamawa wannan abinda yan sanda suka faɗa tun jiya na faɗa ma sanarwa suka mm. fitar cewa wannan tafiyar ta IMN an haramta ta a Najeriya shi yasa duk wanda ya fito sun yi gargadi dama duk wanda ya fito yana taka doka ne duk da haka Muhammad Ibrahim Muhammad Gamawa akwai wajajen da muka samu labari kun fito kun yi wannan muzarar amma babu abin da ya faru ai. Eh kamar mun yi a nan lafiya mahaifar shi sufeto jana na 'yan sanda kuma ma daga kusa da gidansu aka tashi aka kammala kuma lafiya ta nan inda duk babu lafiya su 'yan sanda ne suka jawo to an yi gaskiya a garinsu su kuma a mahaifarsa kuma a anguwansu a nan aka tashi kuma a nan aka je aka aka kammala sabili da haka in dama sun ɗauka cewa za a tsoratar da mutane ne kar a zo a yi abin da aka saba to gaskiya ba a fasa ba. Zuwa haɗa wannan rahoto, rundunar 'yan sanda bata fito da wata sanarwa kan wani mataki da ya kai ga asarar rayuka ba ko kuwa a'a. Nasiru Adamu Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Malam Nasir sai kuma jamhuriyar Nijar inda kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai ta umarci hukumomi su biya diya ga wasu jami'an fafatuka da aka kama haɗu da wasu matasa 20. a watan maris ɗin shekara ta 2018 saboda zarginsu da shirya zanga-zanga ba bisa ka'ida ba matakin da ta tabbatar da hukuncin kotun farko da ta sanar da cewa ba ta same su da aikata wani laifi ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu sulaiman muni barma ya haɗa mana tun a garin zaman kotun da a sa alkali ya sallame su daga gidajen yarin da suka shafa watanni hudu saboda zargin su da gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba Nuwa Arzika da Ali Idrisa da Musa Cangari da Lurwana Abdurrahman suka ɗaukaka kara saboda cewar su basu gamsu da kasan talalar watanni ukun da kotun ta ce shine hukuncin da ya daidai da abin da suka aikata ba. Bayan shafe watanni sama da sha biyu ana kai ruwa rana akan wannan magana kotun ɗaukar ƙara ta birnin yamai ta wanke waɗannan jami'an fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin kadar de concertation et d'action citoyenne masu ƙin jinin dokar harajin 2018 maitre larwana abdurrahman na daga cikin waɗanda wannan mataki ya shafa duk wani mai ɗari ɗari cikin ranshi duk wani mai jin tsoron cewa da in ya zo kokowa ana iya kama shi kasu za a kai shi to yau ya samu tabbacin labarin da wannan hanya da suka bi ta ƙarya ce kuma ka zo ka yi kokowa ka yi jerin wayo ka yi gwagwarmaya domin ka ɓato ka ba laifi ba ne to shi ne mutane muke so su gane mutane don suna ta doka suna ta iko suna biyayya don haka suke amincewa su zo su zamna suna fatan gobe gaskiya za ta tabbata kamar yadda aka yi yau ai abin da muka yi ma kuka yau kowa a cikin gidan shi a cikin sana'ar shi a cikin aikin shi yana ji a cikin rayuwar shi tsakanin shekarar da ta shuɗe ta shekarar 2018 da yau ya san bambanci da adakwai. kotun ta umarci hukumomi su biya waɗannan mutane diya daga asusun bitulmalin ƙasa ko da yake bata fayyace adadin kuɗaɗen da ya kamata a biya ɗin ba sai dai nuhu arzika na mpc air na cewa wanda ya lahi ya yi taɓa gasa shi ya yi mugun shagoranci shi ya kamata ya biya diya mutanen da ya zalunta to sai ba haka yi ba tunda ya yi aiki da sunan gwamnati kenan za a sa gwamnati ya ce shi zai biya amma shi kuma ba a ɗauki wani mataki bisa shi ba to ya kamata a ce wanga abun ya zan darasi a kanmu don shi muka ce tun can da muke wannan kokowa mun ce mu muna kokowa karantar da al'umma sanin doka sanin haki sanin ya kamata a cikin demokrasiya kawo yanzu lauyan gwamnati bai bayyana matsayinsa akan hukuncin na kotun ɗaukar ƙara ba yayin da kungiyoyin na gamayyar cadre de concertation et d'action citoyenne suka lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya don ganin an sallami sadat iliya dan malam daga gidan yarin mata mai da abdu dan neto da ke kulle a gidan kasan maradi saboda a cewar su ba kamshin gaskiya a game da laifukan da ake zargin sun aikata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To an gode Malam Sule kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe goma sha ɗaya da kusan kwata na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za ku ji ƙarashin hirar Hassan Umaru Tambuwal da Dr. Salisu Ahmad Gusau a kan taron samar da irin kayan amfanin gona da aka gudanar a birnin Badun a kwanakin baya. Muna ƙara yi ma ma'aikatan nan sai da iri muna masu registration suna ƙara yawa. A can birnin Yamaima za ku ji ƙarashin tattaunawar Sule Mumuni Barma da Mamman Sani Abdu akan taron bunƙasa noman shinkafa a ƙasar Nijar. Shugaban ƙasa ya ne kama musu za a rage kuɗin wuta za a rage kuɗin taki za a ba da iri tatacce kenan an ba su duk abin da ya kamata. A yi saurare lafiya. To madalla bari mu ɗauko shirin da kashin ƙarshe na hirar Hassan Umaru Tambuwal da Dr. Salisu Ahmad Gusau. a kan taron samar da irin kayan amfanin gona da aka gudanar a birnin ibadan a kwanakin baya mun kwafa mun san cewa abin da aka yarda da shi ne duk duniya ta wani fanni ko wani sashi ne talakan najeriya manomi da yake karkara zai amfana da wannan ma'aikata taku ta hanya mafi yawanci na farko kusan duk muna ƙara yi ma ma'aikatan nan sai da iri mune masu registration suna ƙara yawa in suka ƙara yawa kaga ya a ce ko ina akwai su sannan na biyu akwai community seeds producers da muke training wa'annan mutane ne da suke a karkara ka gane suna yin iri suna sayarwa manoma da suke kudas da so kusan kowace karkara kowane lungu muna da group na manoma inda suke yin irin kuma muna ba su training kuma muna ba su encouragement kuma muna kara haɗa su da manya-manya ma'aikatan nan da suke yin iri domin su koya masu sannan su yi irin nan domin manomi ba sai ya tashi ya je je nesa ba a nan gurin da yake yana iya zuwa a ga suwa ne suna yi ya siya kaga tatan manomi ya samu sauki na farashi domin ba sai ya kashe kuɗin mota ya je wani wuri ba sannan manomi ta nan ya san cewa idan ya sai iri wanda ba mai kyau ba nan kusa da shi ya san wane ne ya sayar masa sannan ta nan kuma mun tabbatar da cewa manoma sun ƙara samun yadda suke so don su ci gaba da noma kamar yadda ƙasa take bukata misali a wani sashe na jihar sokoto ana noman albasa na'am shin wannan aiki naku ya shafi albasa wato iri akan albasa eh, ai kamar yadda na ce maka vegetables mm. akwai crops kayan abinci haka yau sannan akwai vegetables to wannan albasa tana irin duk waɗanda suke cirowa daga ƙasa su muke kira vegetables to albasa tana cikin wa'annan kayan vegetables kuma aikinmu ya shafi haka a gaskiya a farko saboda act din ba a canza shi ba dokan mu ba a canza ta ba ba mu samu dama mun shiga cikin sashen vegetables da yawa ba amma a yanzu saboda wannan doka ta kara mana karfi ta kara buɗa mu sannan wayannan kayan birnin za mu kara duba su sosai a sakkwato na san cewa su aleru su wuraren gwadabawa su goranyo suna yin albasa da tumatur da tattasai duk wayannan abubuwa yanzu za mu sa ido sosai domin wannan doka da shugaban kasa ya samu hannu ba da daɗewa ba ta ƙara mana ƙarfi sannan ta ƙara buɗa mana aikinmu. To ko akwai wata cibiya da kuka kafa a jihohin Najeriya 36 domin horar da manoma a game da To a can birnin Yamaima ga kashin ƙarshe na hirar Sulamun Barma da Mamman Sani Abdu a kan taron bunƙasa noman shinkafa a ƙasar ta Nijar. Ta yi kaman ta yi wasa-wasa wadda ba ta abin tunan mata suna kawo kuka suna ca ta Nijar gashi. Amma abin da mutane ba su sani ba. Ita wannan shinkafa ta ƙasashen waje ake kawowa. Shinkafa ce wadda aka noma shekara biyar shekara shidda sai a sata cikin jirgin ruwa tana yawo. ba a saida ta ba su can ba su cinta masu yin ta ba su cinta ƙara kusani masu yin ta ba su cinta sai saida mana mu ƙashen talakawa a kawo mana a saida mana dauda to kenan tamu jan saboda an yi ta nan ne shekarar da aka yi ta za ka sayan ta shi kuma kyawun nan nata ruwan nan na damana ta su ne a ciki su ne bai kamata ka sa ruwa da yawa wurin da kwashin kawar kashi da abin yake hmm. wadda kake sai fata da ruwa ta bushe kwaram duk abincin da a ciki ya bushe ya yi ta kenan kana sayan dai abu ne gaya nan bai da eh, eh, eh, yari na jiki wanda zai gyara jiki babu wani sanadari a cikin ta wannan haka nan in wanda yake so ya bincike ya aika a mishi bincike ya gani wannan mun yi bincike mu ha'auna mun yi mun gani ana cewa in ka aza ta basu kilo ma ba ta kai ah, kilo hamsin me kuke jira daga manoma akan wannan kudiri? to su manoma eh, don saboda wannan kwamiti da shugaban kasa ce aza za mu ta mu yi muhawara ko ina a jihohi duk inda ake noma shinkafa manoma su sani shugaban kasa ya ne kama musu za a rage kuɗin wuta za a rage kuɗin taki za a ba da iri tatacce kenan an ba su duk abin da ya kamata yanzu dole su sai mun koma su sake tsarin nomansu su yi tsari wanda zai sa noman su su ci riba shi shinkafa in sun sai sai za a yi sai ta za a yi irini sai ya za a yi a farrafa fata duk shekar za a yi Nijar yau ko cikin tafki ka yi shinkafa za a sa ko ina kilo kilo kilo kamar yadda muke sai hacin ga na rahusa da muke saye haka nan za a kai ma shinkafa a aza kilo ko ina da ake noman shinkafa a sai abin da ka yi a sai ta a kai ta a sarrafa ta a kawo ta a sai da ma'ayin Nijar da rahusa haka ne za a yi ta karan manoma sani tun yanzu su tsara kansu idan muke sayan hacin ga wajen kun san fara shugaban gwamnati eh, prime minister muna da wannan abu da ake sai saya kun ga muke sayan haci duk shekara wajen ton dubu ɗari ake sayi kenan da muke aza kasuwa ana aza sakeli a sai haka za a yi wurin da ake noman shinkafa haka za mu yin ta kenan karan manoma tun yanzu sani su tsara kansu masu noman shinkafa ta tabki wannan su da kansu tsara su za a yi su yi shinkafa a sayi a je a saida a sarrafa a zo a saida matalakawa da rahusa kenan shinkafa ta wadata daga nan alif dubu biyu da da ishirin ɗaya insha Allah in mun kai haka nan kun ga mun yi ton dubu dubu shida bakwai kenan a Nijar ta wadatu kenan ba sai an taimaki an sayo ba kun ji zance da yake To jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da Hassan Umar Tambuwal da Sule Mumuni Barma daga birnin Yamai. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. madalla kafin mu ci gaba ga wannan matashiya. Ƙanjamau cuta mai cutarwa. Ƙanjamau cuta sai ka ce mauko garkuwa jiki ya ka karyawa. Hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san azamto aunawa. Ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. idan ka gama wa wani aski kafin wani ka zamto konawa ka sanya yar buga bakin asikar domin cuta ta zamto kaucewa haka yake mu da siru in kunne ya je gangan jiki ya tsira ga kuma binta yaro da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuma masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga da Umar kai Kaigaman Doron Baga suka ce, kamata ya yi hukumomin Najeriya suke tunkarar matsalar mabiya shiya ta hanyar maslaha da tattaunawa ba amfani da ƙarfi ba ko kuma mabiya shiya bai kamata kuke yi wa dokar ƙasa karan tsaye ba don duk ƙungiyar da kuka ga ta zauna lafiya to dokokin gwamnati take yi wa biyayya. Sakonmu na gaba shi ma haɗin gwiwa ne da ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa suka ce salam VOA Hausa. zancen shugaba donald trump na amurka kan batun tattaunawa tsakanin kasarsa da taliban ya fada kwandon shara maido da hannun agogo baya ne kan batun sulhun tsakaninsa da kungiyar taliban mu dai zaman lafiya muke nema a duniya baki daya sai kuma saƙon da ya fito daga fatima sadi sa'idu daura ta ce salon voa hausa hakika matakin da gwamnan mu wani honorable aminu bello masari ya jagorantar na haɗakar gwamnonin zamfara da na sokoto da na maraɗi kan ƙoƙarin tabbatar da tsaro a kan iyakokinmu hakan ya yi daidai muna fatan allah ya sa sanadiyar hakan a samu zaman lafiya mai ɗorewa to amin sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga abubakar kawu girgir ya ce salam voa hausa auren dole da rashin sanin darajar aure su ne ke haifar da yawaitar mutuwar aure a arewacin najeriya saboda haka ya kamata iyaye su rika aurawa 'ya'yansu waɗanda suke so malamai kuma su rika faɗakar da jama'a darajar aure domin aure ana yin sa ne don canjin rayuwa ba don a faɗa rayuwar jiya da yau ba to jama'a ku ci gaba da aiko mana da ku da ra'ayoyinku godiya muke mu huta lafiya. To, da lakafin sarfile kintsa ya gabatar da takaitattun labarai ga wannan sako. da zamananci ya shawo kanmu ga baki ɗaya sai muka sukurkuce muka yi watsi da harshe adabin al'adun mun kasa gane kan cewa ko da misali me muka zama a rayuwa harshen ka shine abin kafanka. To batun da shirin yau da gobe zai taɓo kenan zuwa anjima da zarar mun fice daga wannan zauro kafin mu kai ga haka gasar filo da tashin muhimman kanin labarai. To a yau talata koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango 'yan sa'o'i bayan da ta yi tayin koma kan teburin tattaunawa da amurka wannan shi ne karo na goma da koriya ta arewa ke gwajin makamai tun farkon watan mayu lokacin da koriya ta koma harbin makamai masu linzami biyo bayan dakatarwa da ta yi na tsawon shekara ɗaya da rabi. a karo na biyu majalisar dokokin birtaniya ta yi watsi da shirin firaminista boris johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar birtaniya daga tarayyar turai ba johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaben gaggawa ranar goma sha biyar ga watan oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar saboda ta amince da shirinsa na ficewar wato ko brexit gabanin babban taron shugabannin kungiyar tarayyar turai eu shugaban amurka donald trump ya ce gwamnatinsa na tattaunawa yiwuwar bai wato baiwa 'yan kasar bahamas da mahaukaci guguwa ta shafa takardar izinin shigowa amurka ta wucin gadi to a gaishe ka masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma shirinmu na rana wanda ya kasance na karshe a yau wato can zuwa da yamma kenan inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan hanyoyin da kuke gani za a iya taimaka ma kananan yara da hare-haren kungiyar boko haram ke shafa za ku iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta facebook ko kuma twitter domin yin tsokaci kan wannan batu da kuma bayyana ra'ayoyinku kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin sarfilu da ya gabatar da shirin wato karanto labarai da malama juli da ma nadiya da duk waɗanda suka taimaka wajen ganin nasara wannan shirin alheri ke muku fata alheri sai kuma a saurari shirin matasa yau da gobe.